cikin suratu ali imran ubangiji yana cewa sariyo ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin wannan aljanna an tanade ta ne ga waɗanda suke takawa su waye masu takawa alladhina yunfiquna isar ra'i su ciyar lokacin suna da yalwa waddan ra'i su ciyar lokacin suna cikin kunci wal kazimin al masu gintse fushi masu yafe wa mutane wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu ihsani wanda suke bauta Allah kamar suna ganinsa ko da sun san ba sa ganinsa amma shi sun tabbatar yana ganinsu wallazina idza fa'alu fahishatan saboda haka mai takwa ba wai baya sabo bane yana sabo amma idan ya aikata fahisha au zalamu fusam ko kuma suka yi abin da sabo fahisha ya ɗauka dauka mafi munin misali fahisha ko kuma wani aikata sabo da sun cuci kansu da aikata wannan abin zakarullah sai su tuna da Allah staghfaru li dhunubihim sai su nemi gafarar wannan zunubin da suka yi kaga babu mai gina tauba da muka karanta walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba su ci gaba sun dage su ce kawai mu ba za mu fasa ba mai takawa dama da ya zamanto zai iya zai fada da ya fada zai dawo haske mai ne ga gidan kowa afirka tv3 tafarkin rayuwa